biyo bayan izini daga hukumar aladun Najeriya kan ayyana kuɗin kujerar hajjin bana, jihohi na bayyana farashin kujerar da bai gaza naira miliyan ɗaya da rabi ba. Kaduna da Katsina na daga waɗanda suka bayyana kuɗin kujerar, inda a Kaduna bana ba batun karama da babbar kujera wajen guzuri, kowa zai samu dala ɗari takwas. A Katsina hukumar alhazan jihar ta ayyana kuɗin kujerar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da goma sha tara da naira ɗari da goma sha uku da kobo goma. Daraktan hukumar alhazan jihar Alhaji Muhammadu Aburimi a wata sanarwa ya buƙaci masu niyyar tafiya hajjin su kammala biyan kujerar zuwa ƙarshen cikin watan nan. Hukumar alazan na hakun ta sha nana ta dalilin tashin farashin kujerar kan tashin farashin masauki, sufuri, tsadar canjin dala da sauran hidimomi. A wata zanta shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ta hidimar da ba a samu yi wa alazan ba akan yi lissafin darajar kuɗin a dawa da alhazan su. A dama can hukumar alazai ta ƙasa tana yi amma abin ya fi ƙarfafuwa da zuwan wannan ta shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ba da umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance duk abin da ba a yi alhaji ba kuma alhaji ya biya a bashi haƙƙinsa a maida masa a shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500 a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan 500 ko 600 a shekara ta 2017 an maida wajen miliyan 800 abin na'ura ne mai sanyi kawai a arafa bai sanyi ba sosai kudin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da alhazan najeriya kuma aka ba jihohi domin su maida mu kowane alhaji kudinsa a shekarun baya gwamnatin najeriya kan yi rangwame kan kudin canjin naira zuwa dala da hakan kan sassauta tsadar kujerar Babban sakataren hukumar alazai na Gombe Usman Gurama ya duba yadda lamarin kan shafi tsadar kujerar. Shekaru uku nan da suka shige din nan duk kusan gwamnatin sukan ba da tallafi wajen canjin dala din. Kadan a gwamnatance ana canjin dala kamar mu ce naira ɗari riyal to ita sun zo su ce to sun ba wa mahajjata a naira sittin kaga an samu kamar ranar naira arba'in to gaskiya tun zuwan wannan gwamnati babu haka su kawai yadda dalin ya kama amma na dai ana ba da sauƙin a gwamnatance yanzu kamar mu duka kan bamu ne a ɗari uku da biyar maimakon ɗari uku da sittin da ake sayarwa kasuwanni shi ma ba za a ce wai an ba da tallafi bane domin daman kuɗin haka yake ana gani inda gwamnati za ta ci gaba da ba tallafin da da ake bayarwa din watakila zai ɗan rage kuɗi to kuma banda haka din ma gaskiya akwai waɗansu 'yan tsare-tsare da aka kawo wanda kamar kusan a wajen alhaji ma ba su da wani amfani yanzu kaman a ce air condition a arafa to arafa dai kowa sun yadda yake kusa rumfuna ake kuma ba wuni ake ba wani kwana ake ba to amma na an sa dole wasu an sa air condition to air condition din nan kowane alaji yana biyan waje riyal ɗari biyu da wani a kansa to irin wannan ƙanana ƙanana abun da kusan ba su da amfani ana sa su to shi ma yana kara kuɗi din to waɗannan duk su suka na su wato suke sa kuɗin ya yawa hakanan saudiya kan karbi ƙarin walaja na riyal dubu biyu ga alhazan da suka maimaita zuwa hajjin a jere cikin shekarun da ba su gaza biyar ba hakan ko ya shafi har da masu zuwa umra bincike ya gano mana cewa wasu daga cikin jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabar na da ragin kuɗin kujerar da takan kama miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ‘yan kai bisa irin hidimar da suka buƙaci a yi wa alhazansu. Nasura da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.